الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو كان متى شاء قوة رمضان sha uku ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya hijiriya wanda ya dace da shida ga watan mayu shida ga watan mayu muna darasi na goma sha shida a cikin tafsirin muna alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a cikin wannan sura mai albarka suratul anbiya kuma wannan masallaci mai albarka na usman bin affan da ke kofar gadon kaya kano nigeria wanda yau insha Allah ta'ala za mu tashi ne a kan aya ta ashirin daidai a cikin suratul anbiya kafin nan akwai tambayoyi da muke karba daga facebook live da kuma instagram kamar haka na farko a tambaya daga wazirin gamji ya ce allah gafarta malam duk lokacin da zan roƙi Allah zuciyata kan dinga min wasi ya zan yi malam wannan shaidan ne Shaidan ne yake sa maka wannan lokacin da za ka yi addu'a ya rinka sa maka wasu wasi ba don komai ba don ya raba ka da Allah kuma ya nesanta ka da ubangiji ya sa maka shakka akan ubangijinka ba ka da wanda za ka roƙa in ba Allah ba kuma ba mai baka in ba Allah ba kuma ba mai hana ka ba in ba Allah in ba Allah ba duk mumini na kwarai ya kamata ya samu sukuni da nutsuwa da kwanciyar hankali a lokacin da yake kiran Allah ta'ala yake addu'a yake roƙon ubangiji amma lokacin da kaji ana sama shakka ko wasu wasi a cikin zuciyarka kana kiran Allah kana roƙon Allah ana sa maka wasu wasi to shedan ya kusance ka sai ka yi abin da za ka nisanci shaidan ko shaidan ya nisance ka ka yawaita zikiri da wuziya da kuma neman Allah ya raba karshen shaidan so a kan daidai kake ka ci gaba da addu'a ka ci gaba da roƙon Allah kada wannan wasu wasin ya hana ka roƙon Allah bara kauta ta'ala Allah ce ud'uni astajib lakum roƙe ni zan amsa muku kuma ba mai yafiya in ba Allah ba wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun shi ma wannan mai tambaya a daga shafinmu na instagram shafin arewa mai tambaya yake cewa me matsayin azumin wanda mani ya zuba masa yana azumi bai karya masa azumi ba azumin sai na nan zubar mani ko yin mafarki ko fitar mani baya kare azumi sai dai yakan wajabta a je yi wanka irin na janaba yi wanka irin na janaba wankan janaba kuma kala-kala ne amma hanya mafi sauki a wankan janaba shine kamar yadda ibn rushd yake faɗa wa mayu radu min al gusli al-i'aba abinda ake nufi da wanka shine al-i'aba gama jiki kawai mutum ya yi niyya ya samu tsaftataccen ruwa kaɗan ba mai yawa ba don ba a san almubazzaranci da ruwa ya watsa a jikinsa gabaki ɗaya wanke ko'ina da ina da kai da jiki gaba ko ko'ina a tabbatar ruwa ya taba to wannan wanka ya yi insha Allah so yin mafarki da ramadan ko zubar mani da ramadan ba baya karya azumi wanda ya zo ta hanyar mafarki sai dai mutum kuma ya kusanci mace ne da rana ta wannan kuma azumin sai ya kare tambaya ta gaba tambayar suraju abdullahi shi kuma da ta facebook ne malam menene hukuncin wanda yake yake sai da kayan gwamnati wato eh, kamar misali sai ce idan an kawo magunguna na asibiti domin a raba mutane ya ce sai a kawo ya ce shi ma shi yake saya shi wannan din shi ne mai sayan kayan amma ya ba da misali da magunguna na gwamnati da asibitoci na gwamnati sai a kawo masa ya saya ya ce malar da wannan sana'a ma na gina gidana kuma da ita na sai mota mai hukuncin wato wannan gida da na gina da mota da na siya da wannan sana'a ya faɗa wa kansa gaskiya ka rubuwa kanka asiri mun yi bayani shekaran jiya wani ban Allah ya rubuto shi ma hukuncin sayar da kayan gwamnati cewa haramun ne sayar da kayan gwamnati sai dai in ita gwamnatin ce da kanta ta yi gwanjan kayan ta sayar akwai kayan da gwamnati ke gwanjo ta sayar da kanta wannan halal ne wanda ake auction kenan sai mutum ya zai siya wannan ba laifi amma wani ɗan ƙasa ko dan shi shugaba ne a wata ma'aikata ko wani darakta ko wani jagora ya ɗebi kaya na gwamnati ya je kai kasuwa ya sayar ko ya kawo wasu su saya wannan haramun ne musamman ma a ce kayan asibiti magani da ake kawowa kuɗi ba ku je ku sayar ko kayan aiki ko injina na gwamnati na asibitoci na gwamnati wannan haramun ne to shi mai sayarwa ya yi haram shi ma kuma mai siya din ya fi haram kenan kai yanzu kana siyan kayan sata ne kenan kai dan uwa kana cikin masu daurewa barayi gindi kana siyan kayan sata kuma da wannan kayan satan da kayan banza ne har kayi kudi ka sayi mota ka gina gida da kudin haram da mu'amala ta haram inda baka sani ba da shi a afallahu amma salam amma yanzu tun ka yi tambaya ka sani to daga yanzu ka daina daga yanzu ka daina wataƙila da tun ka kai kawo maka akai ka siya ka san cewa haramun ba ne ba to yanzu ka ji sai ka yi kansilin wannan sana'ar ka kama sana'a ta gaskiya me yasa kai baka sai da kaya ko baka sayan kaya sai wanda aka sato na gwamnati za a sayar maka me yasa me yasa ba za ka je ka yi sari a kasuwa inda kowa ke zuwa sara ba saboda ana sayar maka shi a banza kayan da yake na dubu ɗari biyar ne sai a sayar maka shi dubu ɗari da hamsin tunda kayan gwamnati ne wannan shi yasa kana sayan sa a banza kana zuba ribar da kaga dama ka samu kuɗi har ka yi gina gida kawo motar hawa akwai haddari kwarai da gaske wannan sana'ar ba daidai ba ce kuma na baka shawara ka nisance ta mun sani a ƙasar nan abubuwan da ake yi abun bakin ciki abun bacin rai wanda muna fatan Allah ya isa da sakon nan ga kunnuwan waɗanda su ya kamata su gyara a ƙasar nan abin da ake ba a kyautawa yanzu sai ka ga asibiti na gwamnati ko na gwamnatin tarayya ko na jiha an kawo kayayyaki na aiki da ya kamata a yi wa mutane aiki ba sai na lissafa ko na yi bayanin aikin mai ba duk wani kayan aiki da ka sani aikin ka shine a aikin koda ne a aikin menene a scanning ne a x-ray machine ne wane ne sauransu insha Allah ta'ala sai ka ga idan ka zo kana nema a asibitin gwamnati za a yi maka wannan sai a dora ka a layi x-ray kawai za a yi maka ko kuma wani test za a yi maka sai a dora ka a layin wata shida in banda najeriya ba ina ake wannan abu kai ne marar lafiya ka zo fa an ɗauki samfur ɗinka za a yi maka test ko za a yi maka wani aiki ko za a yi maka wani scanning ko za a yi maka wani x-ray ko za a yi maka kaza sai a baka wata shida wata uku wata hudu dan gata ne za a bashi wata biyu a dora ka a dogon layi in ciwon ne ma zai kashe ka ga ya gama kashe kafin wannan lokacin amma insha Allah likitan da ya rubuta maka wannan test din yana da kuma asibitinsa a waje ba na gwamnati ba idan ka je ka biya shi maƙudan kuɗi a satin nan za a maka testin in ka ga dama ma a kwana uku za a maka testin duk wannan kukun riga kun sani duk wanda yake najeriya ya sani musamman a birane akwai manya-manyan asibitoci da za ka ga wasu akwai kayan aikin amma ana murkushewa shugabannin gudun da ma'aikatan gudun sun haɗa kai suna murkushe asibitin gwamnatin su hana shi functioning yadda ya kamata sai su raya asibitocinsu na waje private asibitinsu su raya su kashe na gwamnati sai a zuwa ce to ai kayan kabu na nan sai ka yi dogon layi za ka daɗe ba a yi maka ba ka je asibitin wani kawai sha Allah kana fita waje sai a je a yi ma aiki in asibitin gwamnati ne sai a ce ba mu aiki ba sai bayan wata biyar wata shida wata uku wata kaza amma wallahi a private ne sati ɗaya yi wa za a yi maka aiki haka ake a ƙasar nan wanda wannan zalunci ne kuma abin mamaki ba mamaki ka ga me wannan asibitin da za a maka aiki a kwana uku hudu din watakila shine daraktan wani asibiti na gwamnati watakila shine shugaban wani asibiti daga cikin asibitocin gwamnati haka ake yi wanda wajibi ne shugabanni su ji tsoron Allah su sa ido yadda ake cutar da talakawa akan waɗannan abubuwa akwai cutarwa kware da gaske na'am asibitin gwamnati akwai rangwamen farashi asibitin kuma private na kuɗi shi kuma yana da farashi maɗaukaki amma akwai biyan bukata da wuri shi na gwamnati akwai rangon farashi amma ba biyan bukata da wuri likita ne zai zo bai zo da wuri ba bai zo da wuri ba yau a ƙasan nan billahi azimu marasa lafiya tun da asuba suke zuwa su kama layi na ganin likita tun da asuba ake zuwa a kama layi na ganin likita tun da asuba a je a kama layin sayan kati amma wallahi wani likitan ba zai zo ba sai bayan karfe goma sha ɗaya na rana sai ya gama baccinsa na safe ya gama harka da iyalinsa ya ci breakfast ɗinsa ya duk abin da zai yi sannan kawai ya zo karfe sha ɗaya kuma in Allah ya sa da karfe sha biyu da rabi ɗaya sauran kwata tana yi zai ce ya tashi kawai sai ce duk wanda yake son gani na ina da asibiti a wuri kaza je same ni duka duka zaman da yayi bai wuce awa ɗaya da rabi ko awa biyu ko awa uku ba in yayi yawa to haka gobe ma za ka zo kuma asibitin sa ganin sa kaɗai sai ka ajiye dubu goma dubu ashirin dubu biyar dubu kaza ganin kawai ko ka warke ko baka warke ba ganinsa kawai sai ka abin nan buɗe kati kuma sai ka sa dubu kaza wannan shine halin da muke ciki muke kokawa waɗanda suke da hali a ƙasar nan shugabanni su duba wannan lamari su taimaka wa mutane Allah ya gyara halin mu Ismail Abdullahi Balarabe shi ma ya tambaya ta hanyar Facebook yace ah, idan ana zafi mai yawa har ya zamanto a ah, ana mace-mace saboda wannan zafi din za a yi ajiye azumin wata ramadana zuwa wani dan lokaci ko ku sai a mai rashin lafiya mara ƙarfi ko na makamanci wannan almuhim abin da ke so ya ce tsananin zafi idan ya yawa har ake mace-mace za a iya ajiye azumi ya eh, kwarai kuwa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya dora bawa sai abin da zai iya yi idan ciwo yayi yawa idan rashin lafiya idan wato idan zafi yayi yawa har yakan kai ga ana mutuwa saboda ishiruwa ko saboda yunwa ba laifi bane wanda ba zai iya ba ya ajiye azumi bayan ramadana ya rama daya wannan ba laifi bane ba malamai sun yi bayani kwarai da gaske matukar wani uzuri ya gindaya da zai iya hana mutum ya azumi ya halatta ya ajiye akwai Muhammad Kuzaifa Albani shi ma yi tambaya yace ya halatta ya halatta a ce karatun boko na ya mace yana daga cikin wato ka'idan aurar da ita wato sai a ce maka za a auren maka ita amma idan za ka ba ta dama ta ci gaba da karatun boko kuma malam ne fa'idan karatun boko ga matar aure a musulunci to wannan bayanin takarda tana buƙatar bayani zan ajiye ta gobe insha Allah ta'ala saboda lokacin mu na amsa tambayoyin ya ƙare gobe in Allah ya da sai in bi ta kanta in muna da rai da lafiya sai ka biyo mu ka tara shi malam Muhammad Uzaifa Albani Allah ya gane da mu arama insha Allah ta'ala za mu ci gaba za mu dora kan inda muka tsaya sai ka ba mu abin da Allah ya ce na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون Allah maɗaukakin sarki ya yi mana bayani tun a ayar da muka karanta a jiya walahu man fi samawati wa man fil ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun nasa ne mulkin abin da ke cikin sammai daga sai gaba ɗaya. waɗanda suke tare da shi Allah da mala'iku da sauran halittu ba sa yin girman kai wajen bauta masa kuma ba sa kosawa ba sa kuma gajiyawa ya ce sabbi hunan laila hara na yafi turun? bala'ikun Allah suna yin tasbihi tasbihin su dare da rana suke yi ba sa wato gajiyawa ba sa samun fito kamar yadda muka yi bayani jiya cewa tasbihin bala'iku numfashin su tasbihin Allah ne kamar yadda kake numfashi ka gani baka barin numfashi ko to haka mala'ika baya barin tasbihi da tsarkake Allah tabaraka wa ta'ala can aka ce la yastahsirun la ya'yun daga hasira wastahsara ne idan tahiba wa a'ya ba sa gajiyawa kwata kwata yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun can la yastahsirun nan la yafturun la yafturun la yad'afun ba sa samun rauni wala yasamun da yafturu da yad'ufu da yas'umu ko yas'amu duk ma'anar su ɗaya ne mana ba sa ba wato ba sa gajiyawa kullum tasbihin su yanda kasancin abinci ne duk da ba sa ci abinci numfashinsu shi shine tasbihin ba sa gajiyawa haka Allah ya yabe su sai Allah ya ce amitta khadu alihatan min al-ardi hum yunshirun wannan istifham ne bi ma'anar jahd ba su riƙi abinda ake nufi lam yattakhidu min al-ardi min al wal hijara hum yanshirun sun riƙi ko ba su riƙi ainihin wato ababen bauta ba a ƙasa kamar gumaka na itace gumaka na duwatsu dukansu a bayan ƙasa suke waɗannan dukansu gaba ɗaya ba sa rayarwa ba sa iya tayar da mutum in ya mutu hum yunshirun ana nufin yuhyuna al-amwat yanzu gunki zai raya maka matacce to ya zaka zo kana bauta wa abin da zai raya maka matacce ba abinda aya take nufi sun riki wasu ababen bauta da la yastahiquna ilahiyya ba su cancanta su zamanto allolin abin yin wa bauta ba kuma wanda duk za a bauta masa indi za a yi mai bauta la yastahiqu al-ilahiyya illa man yaqdiru alal al-ihya'i wal ijadi min al'adam. adam ba wanda ya cancanta a yi masa bauta irin ta Allah sai in zai iya rayawa kuma zai iya samar da abu babu shi kuma zai iya ni'imtar da mutum da dukkan hanyoyi na ni'imtarwa wannan ayar tana nuna mana wato ana faɗa ne da jan kunne ga kafirai ta yadda suna riƙan wasu abin bauta ba Allah ba waɗanda ba su isa su raya ba tutun da ba sa rayawa gunki baya rayawa dutse baya rayawa itace baya rayawa mutum ma da za ka bauta baya rayawa bai sai maka komai ba yanzu ko dan adam ku ɗauki misali guda ɗaya sai wani ya ɗauki mutum ya ce shi ne ubangijinsa ko shi ne allansa ya rike shi a matsayin abin bauta amma fa mutum ne yana zuwa ya tsuguna cikinsa yana iya kullewa yana iya jin yunwa yana iya jin ishirwa yana jin zafi yana jin sanyi yana kwaɗayi yana so a bashi in a hana shi yana jin zafi to ya zaka zo kana bauta wanda yake da wannan sifar hamid takhadhu alihatan min al-ard hum yashurun kuma da abu zai mutu bai sai rayan shi ba to ya zaka bautawa wanda baya iya yi maka wani abu hankali zai dauka ya zaka zo kana bautar itace ya zaka zo kana bautar gunki ya zaka zo kana bautar kabari ya zaka zo kana bautar dutse a hankalce waɗannan abubuwan duk ba su cancanta abota musu ba kenan duk wani abu wanda ba Allah ba la yastahibbul ilahiyya bai cancanta a yi masa bauta ba kwata-kwata to shine Allah ya ce Allah dai kwaya ɗaya ne shi ɗaya ke rak a duk duniya gaba ɗaya shi ke juya ta shi ke sarrafa ta shi ke bayarwa shi ke hanawa لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا لو كان فيهما الله شي ده اشكين سمي ده قصي akwai wasu allolin ababan bauta ba Allah ba aliha ghairullah illa Allah ghairullah la fasadata to da sama da ƙasan gabaki dai sun rugurguje sun lalace saboda me duk lokacin da ka haɗa masu mulki guda biyu masu sarauta guda biyu za su mulki wani guri to sai an samu matsala sai sa kaji ba a taɓa cewa shugaban ƙasa guda biyu ba a taɓa cewa gwamna guda biyu ba a taɓa cewa ciyaman guda biyu guda daidai ne duk duniya kowace ƙasa shugabanta ɗaya ne sai dai a ce fice ɗinsa gwamna wato ministoci da waye duk masu taimaka masa ne haka shi ma gwamna idan ya zo a su shi shi kadai ne da yau wani zai zo ya gini dogon gida ce shi ma shi ne gwamnan gari kaza to da ka ga tarin sojoji da 'yan sanda a tura a je a yaƙe shi saboda ne ba sa son shirka to idan har ɗan adam baya son shirka me yasa ake wa Allah shirka yanzu shugaban ƙasa da zai ji wani ya hura ya tara sojoji da 'yan sanda ya ce shi ma ne shugaban ƙasa to gobe ba za a je ko ina ba za a dakatar da komai sai an yaƙe shi wannan kuma shine tsarin shugabanci na duniya gaba daya kun ga wannan a mutane kenan ba sa son kishiya to walillahi almasalul a'la Allah shine ya fi cancanta da kyakkyawan misali Allah baya son kishiya Ba yanda za a ce akwai Allah guda biyu Allah baya ɗaya law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata da akwai wasu allolin abun bauta bayan ubangiji tabaraka wa ta'ala to da a cikin dai mai da kasai duniyar gaba daya to da duk abin da ke ciki ya halaka don za a samu tamanu aminal wato aliha din za a samu jayayya za a samu kiyayya a tsakaninsu kowa yana jin shi mai mulki ne wani zai ce a yi ruwa wani ce ba za a yi ruwan ba wani zai ce maza za a yi wani ya ce mata zalla za a yi za a yi ta samun fada a tsakani to kaga wannan yana nuna Allah shi shi kadai ne tabaraka wa ta'ala don kowa zai ba da umarni ya ce ga abin da za a yi to kaga sai a samu matsala da rashin jituwa sannan sai Allah ya barkake kansa ya ce fa subhanallahi rabbil arshi amma yasifun sarki ya tabbata ga ubangiji ubangijin al'arshi amma yasifun da barin abinda ake sifanta shi da shi amma yasifuhu bihi al-mushrikuna min ash-shariki wal walad Allah ya tsarkaka da barin abinda mushrikai suke sifanta shi da shi na cewa yana da abokin tarayya ko yana da ɗa ko yana da mata ko kuma yana da ainihin wato ɗa Allah ba shi da mata Allah ba shi da ɗa ba shi da ɗan uwa ba shi da abokin shawara qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah ba shi da kini Allah ba shi da sa'a Allah ba shi da aboki Allah bai da wani abokin tarayya da yake haduwa da shi don zartar da hukuncinsa Allah baya shawara da kowa wahdahu la sharika lahu tabaraka wa ta'ala to sai Allah ya ce mai kuma لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون الله ودكتور سركي يا تركتي كنسا da ya ce tsarki ya tabbata gare shi da barin abin da suke siffanta shi da shi suna cewa Allah yana da ɗana gaya muku kuma dama wannan daga cikin aƙidu na ainihin wato wasu daga cikin wato kiristoci suna cewa yesu almasihu dan Allah ne to kaga Allah baya son wannan wannan shi yasa aka samu bambanci tsakanin musulmi da kafiri mu a wajen mu Allah ba shi da da kuma Isa bawan Allah ne Isa ba dan Allah ba ne. annabi Isa annabi ne daga cikin annabawan Allah amma ba da ne ga Allah ba amma akwai wanda suke cewa isa allah maryamu allah allah allah trinity kenan allah ya ce laƙar kafar lalazina ƙalu inna allaha salisu salasa hakika waɗanda suka ce allah ɗayan uku ne sun zama kafirai sun kafirta a wata ayar allah tabaraka ta'ala ya ce mattakhadha allahu min walad mattakhadha allahu min walad wama kana ma'ahu min ilah idan la zahaba kullu ilahin bima khalaqa wala ala ba'dhum ala ba'd Allah bai rikida ba sam kuma babu wani Allah din a tare da shi mattakhadha Allahu min walad wama kana ma'ahu min ilah babu wani Allah inji Allah ne yake korewa babu wani abun bauta in ba shi ba shi shi kadai yake tabaraka wa ta'ala to shine Allah ya sake cewa anan la yusal amma yaf'al don ya nuna ƙarfin mulkinsa da isansa ta baraka wa ta'ala shi ba ba a tambayansa akan abin da ya aikata ko zai aikata fallahu ya hukumu ala khalqihi Allah shi ke hukunci akan halitta ta sa li'annahu ar-rabb dan ku shine ubangiji so ba wanda yake tambayi Allah ba a challenge ubangiji me yasa kai kaza wa hum yus'alun a su halittu su ne ake tambayar su Allah ba a tambayansa akan me yasa yi kaza yanzu kamar misalin wannan ciwon da ya faru wannan halin da ake ciki ba wanda ya sai tambayi Allah ce Allah dan me yasa kai kaza ya abubuwan da suka sa ma Allah yayi ma ai su suka fi yawa mai laifuffuka da ta'adi da dan adam yake ya jawo Allah ya jarabe shi da bala'in da yake ciki ai suna da yawa ai ko ba haka bane ba yanda daga cikin kasashen da ake nuna wannan cutar ta musu illa ta musu bala'i a cikin kasashen da ake faɗa ƙasar italy ana nuna wani hoto a lokacin da suke zaman lafiya ɗin ba su da matsala malam maza ne balagaggu maza balagaggu tsirara zikitar suka haɗu a wuri guda ‘yan luwaɗi ka ga namiji yana runguman ɗan uwansa namiji yana sumbantarsa wani maye ma uku ya hada mazan ya hado can ya hado can ya hado can a fili ana ɗauka a hoto tsirara su sai a zo a tambayi Allah don me sa a dora musu corona ta kashe su wannan ɗaya ne daga cikin barna da ake a duniya ko kun san cewa a yau yan uwana a duniya akwai wuraren da fa zigidir tsirara ake zuwa ake zaman hira a wurin yanzu kasashen turawan na duk da abubuwan nan suke faruwa suna da night clubs night clubs din nan akwai wanda wallahi ba a shiga da riga ko wando suke dar za ka shiga a kwaɗe ka sha giya a yi kiɗa a yi rawa ha a rungumi mata a yi rashin mutunci yanzu ne wahala ta sa aka ce ainihin lockdown kowa ya shiga gida Allah mai maganin mutane akwai wani hotel wurin cin abinci ne shi ma ana nunawa mutanen da suke son wuraren suna fada wurin cin abinci ne haka na kalla amma wallahi ko ko fans ba za ka saba ka za ka shiga ko fans da namiji da mace kowa da kowa ko kyalle haka kawai za ka shiga kuma duk aka san duk a duniyar nan duk ana yi so barna dai da muke yi ta adi da laifuffuka damun ba ma magana wai a tambaya wai dan me Allah ya mana kaza ai bata mata so ba ai laifinmu ma mun cancanci ma Allah ya ninninka mana dan dai tausayin mu yake ji da jin kayan mu tabaraka wa ta'ala kuma mu ma nan ka zo kasashen namu Afirka bakaken su ma ba basu a baya ba akwai tsiya irin tasu baki ka rabu da baki sai hakuri in aka nuna maka yadda yake aikatawa wallahi wani lokacin gwanda farin ba suna nan simfi simfi babu ta da ba a yi laifuffuka muna cikin su sai dai kawai mu koma ga Allah mu tuba zuwa ga Allah la yusal amma yafal Allah ba a tambayar sa akan me ya aikata ko ya mutane azaba ko ya bada ruwa ko ya hana ruwa ko ya ba wani arziki ya bar wani talaka ko ya ba wani lafiya wani ya kuma dora mai ciwo haka Allah ya san halin mutane yanzu wani in aka bar shi da lafiya wallahi ajin da zai ya isa to tunda Allah ya san halinsa ga yanda yake sai dora mai cuta ya kare rayuwarsa akan cuta ya shagaltu da wannan cutar ya mutu ya je shiga aljanna amma in Allah ya bashi ya samu lafiya to ta'adi yake adi yake wani Allah ya shi cikin talauci ashe zaman sa a cikin talaucin shi ya fi alheri dan Allah shi ya san tsakansa da wajensa idan ya samu kuɗi ta'adi yake mabarnaci ne akwai yanzu a cikin wani da da kuɗi da ta'adin da zai yi wato ko auna siyasa ya tsara masa amma sai Allah ya rage masa fawa ya bar shi talaka mugun talaka talaka na cakar ƙasa yi da komai ya shirya tsiyar ma yi da kudin da zai tsiyar to Allah shine mai maganin kowa shi ya san halin kowa kuma ba isa a tambayi Allah ba akan duk abin da ku dai bayi wato ku ne za a tambaye ku fa wa rabbika nas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun Allah ya ce Allah ya rantsuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi sai mun tambaye su gaba ɗaya kun ji jama'a Allah ya ce sai Allah ya tambaye mu gaba ɗaya la nas'alannahum ajma'in sai mun tambaye su gaba ki ɗayan su amma kanu ya'malun akan abin da suka kasance suna aikatawa ka aikata mai kyau ko kar ka aikata mai kyau ka aikata mai yawa ko ka aikata kaɗan kai aikin alkhairi ko kar kai aikin alkhairi ana dai kwadaitar da kai kai alkhairi ka shuka alheri a rayuwarka amma ka tabbata akwai tambaya a gabanka ko kun sani cewa in yau a ce Allah madaukakin sarki ya rubuta maka a kotu jarrabawa da zaka je ka zauna mata ana neman sai ka samu fasin mark sai ka ci ka duba tashin hankalin da kake shiga kana neman fasin mark kawai kake nema to amma ka manta baka neman fasin mark ɗinka na lahira akwai jarrabawa ta lahira wallahi ba satar ansa kowa sai an tambaye shi manzo Allah ce babu ɗaya daga cikin ku face sai illa sayukallimuhu rabbuhu Allah ubangijinsa sai ya masa magana laisa bainahu wa bainahu turjuman babu dan tafinta tsakaninka da Allah wallahi sai Allah ya tambaye ka akwai misali lahira ba ƙarya bane so ko ka shirya ko baka shirya ba ko ka kimtsa ko baka kimtsa ba ko ka tsorata ko baka tsorata ba ko kana son mutuwa ko baka son mutuwa akwai dai lissafi ka shirya la nas'alannahum ajma'ina amma kanu ya'malun wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi Allah kenan tabaraka wa ta'ala amitta ittakhadhu min dunihi alaha wannan istifham ne inkari tawbih yanzu wasu allolin suke rika ba Allah ba bayan wannan jawabin da aka yi muku kuma ku riki wasu aban bauta ba Allah ba amitta ittakhadhu min dunihi alaha kul ga ya musu hatu burhanakum ku kawo dalilan ku hujjatukum ko hujjatukum ala dalik me ya hujjar ku na bauta wani ba Allah ba me yasa kuke bauta wani ba Allah ba hatu burhanakum sai Allah ce to hada dhikru man ma'iya wa dhikru man qabli hada wannan alqur'anin zikiru man ma'iya a cikinsa akwai ambatan wanda suke tare da ni akan addini na ai fihi khabaru man ma'iya ala dini wa man yattabi'uni ila yawm qiyamah a cikin alqur'anin nan akwai labarin wanda yake kan addini na wanda suke bin addini na wanda suke min biyayya har zuwa ranar tashi alkiyama labarin su lada da Allah ya musu labarin su lada da Allah ya musu akan da'a da kuma ukuba da Allah ya tanadar ga waɗanda suka yi sabo wa zikiru man a cikinsa kuma akwai labarin wato wanda suka gabace ne min al'ummami salifa cikin al'ummomin da suka gabata ma fu'ila bihim fi dunya akwai labarin abinda aka aikata a gare su a duniya waɗanda suka kare ta Allah waɗanda suka saba wa Allah wa ma yuf'alu bihim fil akhirah da abinda za a yi musu kuma ranar tashi alkiyama Abdullahi dan Abbas ya ruwaito a ruwaito daga gare shi daga Afa yace zikiru man ma'i ana nufin alquran wa zikiru man qabli ana nufin Attaura da Linjila. Attaura, Linjila, wa zikiru man qabli ambatan wanda suka gabace mu kenan a cikin Attaura taura da injila abinda ake nufi ku koma alqurani ku koma Attaura, ku koma injila da kuma sauran littattafai hal tajiduna fiha anna Allah taqada waladan ku duba waɗannan littattafai ga baki daya akwai bayanin Allah yana da da yaya za a zo ana danganta wa Allah da wa qalu ittakhadha Allahu walada laqad itum shay'an idda takadu as ya yatafattarna minhu watan tanshaqqu al-ardu wa takhirru jibalu hadda Allah ce an da'u lir-rahmani walada yace wa ma yabba lir-rahmani an yattakhidha walada bai kamata ga Allah ar-rahman ba bai dace ba a ce Allah yana da da وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا duk wanda ke cikin sammai duk abin da ke cikin kasai ga baki daya za su zo wa Allah rana tashi kiyama a matsayin bayi laqad afahum wa ajja to shin a cikin littattafan da suka gabata kun karanta kun ji an ce Allah yana da da bal aktharuhum la ya'lamuna al-haqqa bari dai da yawa daga cikin su san gaskiya ba fahum mu'ridun sune masu kauda kai ga barin gaskiya ba san ta ba ga gaskiyar ana musu bayani amma sun kauda kai ba sa aiki da ita Allah tabaraka wa ta'ala yayi bayanin shi shi kadai ne kuma ya ce abota musu shi shi kadai وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون باب ونمنزو دمك تورو يا محمد كافن كريم face sai da muka yi masa wahayi cewa babu wani abun bauta da cancanta da dacewa da gaskiya in ba ni ba in ji Allah ni ne kadai yace fa abudun ku bauta mu walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an yabudu Allah wajtanibu ne taghut mun aiko kowace al'umma mun turo mata manzanta mai mata wa'azi yana cewa ku bauta wa Allah ku nisanci wato taghut Allah ce ma arsalna min qablika na'am وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون Allah madaukakin sarki ya dadda jaddada mana cewa ba mu aiko wani manzo mai wa'azi mai karantarwa kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama face sai mun yi masa wahayi cewa fa babu abin bautawa da cancanta da dacewa in ba Allah ba a bauta masu shi kare wannan ita ce da'awar annabawa ga baki daya babu wani manzo babu wani annabi face da'awar da Allah ya turo shi shine tauhidi kare ta Allah da nan ne malamai suke cewa duk wani malami mai karantar da mutane mai da'awa ya kamata ya mai da hankali akan asalin tushen saƙon da Allah ya turo annabawa da manzanni a kai shine da'awa akan tauhidi duk abin da malami zai koya maka in fa zai koya maka tauhidi wani saura fa dan ya koya maka kasuwanci ya koya maka zaman aure ya koya maka kaza kuma kaza amma bai koya maka tauhidi ba akwai gyara. kuma kuskure ne malamai mutum ya mai da hankali akan wani abu bai gina wa mutane tauhidin su ba wanda da wannan tauhidin shine foundation shine asas tauhidi aqida ta musulunci ta kwarai ita ce tushen gini akan komai na addini duk wanda bai da aqida bai da tauhidi ba inda za shi duk inda aka sa masa san Allah ba zai ji dandanan san Allah mutum da bai san shi ba ba ba shi kakkiyar aqida ba lalle ne mutum ya yadda cewa babu wani abun da ake yi wa bauta in ba Allah ba kuma ba mai bayarwa in ba Allah ba wannan raunin tauhidin yan uwana yasa aka yi tawabce imanin wasu daga cikin mu a ga mutum subhanallah a zo a gina masa wani dan adam ana yabansa a nuna masa wannan dan adam din yana da matsayi irin na Allah kuma ya yadda a daga maka wani mutum a ce maka ayyafu yafi annabawa 70 a dora maka wani mutum a ce maka wannan ka bauta masa har yanzu a ƙasar nan fa akwai mutane fa mutane fa wai sai a ce maka wai in za ka yi addu'a wai ka sa wannan a gaba wai ka roƙe shi Allah zai baka ka je wai ka roƙe shi kuma sai a ce Allah zai baka ga sai ku ce ka roƙe shi zai baka har yanzu a ƙasar nan ba a daina roƙon kabari ba har yanzu akwai wanda an liƙa rayuwarsu akan kabari idan suka tashi bukata kabari in suka rasa kabari in sun samu suna ganin kabari ne ya ba su sai mutum ya je ya tsuguna a gindin kabari ya yi yana ta kiran sunan mai wannan kabarin yana nema ya bashi yana wurbi da sunan mai wannan kabarin to kaga wannan duk abin da ya jawo rashin aqida rashin tauhidi da an nuna masa Allah shi kadai ake roka shi kadai ne mai bayarwa kuma shine mai hanawa kuma shine mai konawa kuma shine mai bada aljanna da an nuna masa haka wallahi da zai je ya roki wani ba Allah ba su wajibi ne mu karkade wato kura akan imanin mu mu bauta Allah shi shi kadai illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun wa qalu ittakhadha ar-rahman walada sai Allah ya ce ah, gashi kuma sun ce ar-rahman Allah kenan su waɗannan kafirai wai Allah yana da da wannan aya ta sauka ne akan kuzaa. kabila kuzaa su ne waɗanda suka ce almala'ikatu banatullah mala'ikun Allah wai ƴaƴa mata ne na Allah kabilar kuzaa suka ce mala'iku ƴaƴa mata ne na Allah mana Allah yana da 'ya'ya mata idan ba a san su ba su ne mala'ikun Allah su ne ma ƴaƴansa mata shine wa qalu takhadha ar-rahmanu walada subhana Allah ya tsarkake kansa ce kafarki ya tabbata gare shi bal bari dai su waɗannan mala'ikun Ibadun mukramun bayina ne ababen girmamawa masu karamci masu matsayi Allah ya ce a'a ibadun mukramun hum almala'ika ibadun mukramun ba banatullahi bane bayin Allah ne masu matsayi masu girma wannan shine kadai abin da zaka iya ce akan mala'ika amma idan ka ce mala'ika dan Allah ne mace to ka zama mushriki da bambanci da wannan kafiran da suka ce wa Allah tabaraka wa ta'ala yana da ɗako yana da diya ga sifofin su waɗannan mala'iku la kuna bil qawli ba sa rigayar ubangiji ana so a gaya mana aikin mala'ika da irin ladabi da biyayya da da'a irin na mala'ika la yasbiqunahu bil qawli ai la na bil qawli ba sa rigayar Allah da zance la yatakallamuna illa bi ma bima ya'muruhum bihi kuma ba sa yin magana sai da abin da Allah ya umarce su shi la ya'suna Allah ma amarahum wa ya yaf'aluna ma wannan, su mala'ikun Allah ba sa ainihin wato saba wa Allah abin da ya umarce su ba san sako ba mala'ika bai san sako ba ɗan adam ne ya san sako da aljanni amma shi mala'ika bai ma san me ya saban Allah ba kwata kwata ba a ma gina shi akan ya ma je saba Allah kwata kwata to shi yasa Allah ya tsarke su wa hum bi amrihi ya'malun su dai da umarnin Allah tabaraka ta'ala suke yin aiki abinda ake nufi la yukhalifunahu qawlan wa amala ba sa saba wa Allah tabaraka ta'ala a cikin zancensu kuma ba sa saba wa Allah tabaraka ta'ala a cikin aikinsu in yace su yi kawai suke sai sa da aka zo maganar wuta da wanda za a jefa su akan wuta Allah cewa ya layi a sunan Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna ba sa saba Allah abin da ya umarce su da ya ce su kona mutum kawai kona ta rasu su ba san fawai a ka roƙe su ko ka lallabe su ko su kawai abin da suka sani kawai bin umarnin Allah kawai shi mala'ika kawai Allah ya ce yi kawai shi kenan ba ruwansa mutum mai rauni ne kai a'a menene kai kawai abu mai Allah ya ce yi kawai shi ne abin da zai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah kai mana afuwa to sai me Allah ya ce malam ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين الله يتي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم الله يسمع أبن لكي قبنسوا الله يسمع أبن لكي باينسوا ما عملوه أبن لكي وما هم عاملون ده أبن لكم سكي كان ينعيكي أبن لكي أداء da kuma abin da suke yi a yanzu kai har abin da ke kafin a halice su ma ma qabla khalqihim wa ma yakunu ba'da khalqihim da abin da zai kasance bayan Allah ya halice su duka wala yashba'una illa liman irtada ba sa yin ceto sai ga wanda Allah iya yarda abdullahi na ba ce wanda Allah ya a cece shi shine man qala la ilaha illallah ba a ceton wani sai wanda ya mutu ya yarda da la ilaha illallah ko kuma limanir ba inji imamu mujahid yace ba a yin ceto mala'iku ba sa yin ceto ran tashin aljama sai ga wanda Allah ya yarda da shi su dai waɗannan mala'iku wahum min khashyati mushfiqun wato halittu ne masu jin tsoron Allah abinda ake nufi khaifuna la ya'manuna makarahu suna da tsoron Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya ci gaba da cewa wa man yaqul minhum inni ilahun min dunihi duk wanda yace ni ne Allah ba Allah ba shine min imamu katada ya ce wannan maganar ana magana ne da iblis don iblis ɗin ma ya a cikin mala'iku yake saboda shi iblis shi ne ya yi da'awar a zo a bauta masa allah ya ce a bauta masa iblis shaidan shi ma ya ce sai an bauta masa to tunda iblis in mun tafi akan kaulin yana cikinsu to sai allah ya yi magana ya ce wa man yaqul minhum inni ilahun min duni a cikinsu wanda ya ce ni ne Allah abun bauta ba Allah ba kenan ana nufin waye ba wani mala'ikan da ya ce shi ne Allah in ba iblis ba to tun da yana cikinsu dama an sani shi ya ce abauta masa kuma ya ce a yi masa da'a ya hana mutane su ba Allah ya ce a shi aka ce babu wani daga cikin mala'iku wanda ya aiki irin na iblis mummunan aiki shi yasa Allah ce zalika najzihi jahannam wancan za mu yi masa sakayya da jahannama daga nan ka gane cewa shaitan dan jahannama ne daga nan ka gane cewa iblis dan wuta ne daga nan ka gane cewa in ka yadda ka shiga tarkon shaitan ka shiga layi dan wuta kenan kuma ya faɗa ba zai shiga wutan nan shi shi kadai ba dole sai ya ɗebi almajirai abokanan tafiya ƙarara ya gaya wa Allah la ahtani kanna zurriyatahu illa qalila wallahi sai na halakar da zuri'ar adamu sai dai kaɗan shirin ya faɗa bai boye ba shi daman ya faɗa ya ce shi ne halakarwa ne kuma yana nan tsohon na jadu kenan tun da aka yi duniyar nan ake ta fama da shi har yau ya ƙi mutuwa yana nan ya buga da annabawa da manzanni ya buga da waye ya buga yana nan yana ta buga kuma yana ta kwasan na kwasa duk wanda ka ga ya shiga wuta almajirin shedan ne duk wanda ka ga bai yi musulunci ba almajiri shedan farautar shedan to shi daman tsinanne ne tun farko daman Allah ya riga da masa Allah ya riga shi da mutane wa man yaqul minhum inni ilahun min dunihi fadhalika najzihi jahannam yace kuma kadhalika najzi zalimin kamar haka ne muke sakayya ga ainihin wato azzalimai alwadi'in alilahiyata wal ibadatu fi ghairi mawdi'iha wadanda suke sanya bautar Allah wato da ibada ba a wurin da ita ce ba azzalimi wanda zai ce a bauta masa ba a bauta Allah ba to wannan shine abin da kullum da'awa ta ahlus sunna malamai na ahlus sunna suke ta faɗa cewa mutane ku rike tauhidi ku zauna lafiya ku daina yadda da wata da da za ta kai ku ga shirka a hada ku ku rinka bautar wani ba Allah ba kada ka yadda a tsarkake maka wani mutum a wanke maka shi tas har ma a bashi matsayi na ilahiyya matsayi na Allah uluhiyya wai ya cancanta a masa wallahi ba mai bayarwa in ba Allah ba ba mai hanawa in ba Allah ba ba mai tagawa in ba Allah ba duk wanda ya yarda cewa akwai wani wanda zai masa wani abu a duniya ko ya daga ka ko ya baka lafiya ko ya ni'imta ka ko kana jin tsoronsa zai hana ka ko kana jin tsoronsa zai ainihin wato toshe ka ko zai tsaye da kai ko zai hana ka wani abun da Allah ya shirya maka to ka da cikakken tauhidi kuma babu wani mai matsayi da yake da wuta ko aljanna a hannunsa babu shi ba wani wanda wai in ka saba masa zaka ce wai ka saba masa wai wai zai kai ka wuta ko kuma yau in baka bi shi ba ka da arzikin duniya Ta san akwai mutanen da ake cewa ai in ba abuwa ne ba to za a gamu da talauci za a gamu da bala'i to kuma sai kaga shi wannan nan da ake ta tallatawa ake cewa in ba a bi shi ba za a gamu da talauci za a gamu da rashi za a gamu da kaza kuma sai kaga wasu suna fada da shi kuma suna da dukiya to ya kai haka wasu suna fada da shi kuma suna kan imanin su suna cikin walwalar rayuwa to karka da alika maka cewa wai in baka yi imani da wani ko in baka bi wani ba wai wai wai za ka rasa wani rabo sai a ce ai baka da rabo duniya da lahira a wannan ba haka yake ba sai Allah ya ce mai أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون الله ودك كن سركي يبقى من وني مثالي شكما أكن حلت سمي الله مني إيماني دكي kuma Allah mun yarda da abin da ka faɗa bayan ya gama magana akan mala'iku kuma ya yi mana magana akan tauhidi da kaɗai tashi sai ce yanzu awalam yaran ladina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fa fataqnahuma yanzu waɗanda suka kafirta awalam yara waɗanda suka kafirta ba su gani ba annas samawati wal arda wannan alam awalam yara dan daga daidai ke da alam ya alam ko alam ya alamu yara din na ilimi ne cewa sammai wal arda daga sai ta ratqan sun kasance abu ne guda daya a dunkule haka abdullahi bin abbas ya fassara sama da ƙasa da a dunkule suke abu ne guda ɗaya a haɗe a cure shi ne kanata raskan fafatakana kuma sai muka rarrabe su muka rarrabe tsakanin sama da ƙasa bilhawa'i da iska wani abu sai Allah wai da da sama da ƙasa ɗin abu ne yake a dunkule kamar biredi ne a haɗe Allah sai ya faffasa tsakanin samman nan daga sai bil hawaii ya shiga iska ya sa kawai ta faffasa ta fitar da demarcation tsakanin sama da ƙasa da kuma ainihin wato halittar sama da halittar ƙasa a a larabci الرجح kuma a shakku, الفتح na kuma sai muka tsaga su. malamai sun yi bayanai masu tarin yawa akan ma'anar wannan aya wanda insha Allah ta'ala za mu yi bayani akai amma nan abin da nake so mutane su gane Allah ya nuna mana cewa wannan sama da ƙasa da muke gani da a dunkule take a cure da sama da ƙasan abu ne guda ɗaya daga baya Allah ya kinkita su ya tsatsaga su shine kana umar abu na biyu waje min al-ma'i kulla shay'in hayy sannan kuma muka sanya rayuwar duk wani abu mai rayuwa a bayan ƙasa to da ruwa zai rayu abin da ake nufi wa ahyayna bil ma'i alladhi yanzilu min samai kulla shay'in hayy duk wani abin da yake rayayye to ruwan nan da yake saukowa daga sama da shi ne muka raye wannan abin da yake raye a bayan ƙasa in ji Allah kamar dabbobi da tsiro da bishiyoyi da komai da komai abin da ake nufi ruwa shi ne sababin rayuwar komai babu wani abin da subhanallah ya rayu ko zai rayu ba tare da gudunmowar ruwa ba shi ma akwai maganganu malamai akan waje Allah min al da kullu hai wanda za mu zo mai bayani insha Allah tabaraka wa ta'ala abinda ake nufi wato anna kulla shay'in fa huwa makhluqun min al-ma kowane abu da ka sani daga ruwa aka halice shi kamar yadda Allah ce wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma Allah ya halicci kulla dabba ad-dabbatu ma yadubbu 'ala al-ard duk abin da yake tafiya a bayan ƙasa to lalle akwai ruwa a cikin sinadarin halittarsa imam abul aliya ya ce a abin da ake nufi kulla shi'in min ma abin da ake nufi da ma dinnan wato ana nufin dugon maniyi ne ai Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci da yawa daga cikin halitta da maniyi to amma kaga wannan kullun zai zama aglab da yawa kenan ba wai komai da komai ba dan ko akwai abubuwan da Allah ya halicce su ba da wannan ba ina fata na fahimta wasu kuma suka ce a ai a cikin abubuwan duniyan ma akwai abin da ba da ruwa ba ne aka halicce su sai aka ce eh an ce kulle shai din ana nufin majority ne mafi rinjaye ake nufi yani anna aksar al-ahya'i fil ardi makhluqatun min al-ma kowane abu da ka sani abin halitta a bayan ƙasa aglabu mafi rinjayen su da ruwa ne aka halicce su ko kuma ka ce in baka ce da ruwa aka dace su ba to ba yanda za a yi su rayu ba ruwa a fala yu'minun mutane yanzu ba za su yi imani ba wannan ma bai sai nuna mana karfin mulki da sarauta ubangiji ba yanzu idan aka sa ka aiki aka baka wani assignment aka ce da kai ka faɗi wani abin da bai da buƙatar ruwa a rayuwa ka faɗi abu za ka sha wahala ƙwarai da gaske duk wani abu da za ka iya ambato shi ko da a zahiri yanzu baya amfani da ruwa to lalle kafin a yi shi da aka amfani da ruwa yanzu ga wasu kyamarori nan a gabana ga wasu wayoyi nan a gabana ga nan rububi ne da karafuna a ciki su yanzu a haka ba su amfani da ruwa amma kuma kafin a yi su sai da aka amfani da ruwa kuma a cikin sinadaran da aka yi su dole da ruwa wannan abin magana da yake gabana dole sai da aka yi amfani da ruwa ko dai a cikin abu ko kuma injin ma da zai yi sai da aka tura mai ruwa ga littafi nan a hannuna wannan ba zai taɓa yi ya zama littafin nan ba tare da an yi amfani da ruwa ba in aka ce maka ka faɗi wani abun da babu ruwa a cikin halittarsa ko kuma rayuwarsa ko kuma baka'insa da dawamarsa za ka sha wahala kwarai da gaske shi ne ake nufi da wannan aya din insha Allah ta'ala gobe za mu karasa tafsirin ayar saboda kurewar lokaci abinda muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi da kuskure ko tuttuma harshe Allah ya fi mana wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh